wani yaro ya mun tambayoyi guda hudu da na yi musu bayani akan azabar kabari cewa tunda suna sun kusa jarabawa mm. sai na ce musu to kun ga Allah ta'ala da yake shi jarabawa su ba a repeating eh. sannan na biyu ba spill over ba kari over falan ɗaya ce sai ya ba mu amsar abin da zai tambaye mu don mu shirya za a tambaye kamar rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka dinuka na ce kowa za a yi masa waɗannan tambayoyin guda uku a cikin kabari man rabbuka rabbi Allah mm. wa man nabiyuka Muhammad wa ma dinuka al-Islam to sai wani yaro ya ce to yanzu irin wanda suke yin hatsari su ƙone su ya za a yi musu tasa tambayar tunda misali ba su ma shiga kabarin ba eh. sun kone sun babbaki sai na ce wanda ya yi su kafin su kone su babbake shi zai dawo da su kuma ya musu tambaya sai na ba su kisar mutumin nan da ya ce idan Allah ya kama shi zai masa azaba wanda bai taba yi kowa irin ta ba da haka sai ya tara 'ya'yansa ya musu wasiya in na mutu ku kone ni ku je ku ɗebi tokata ku bar barbaza ku zuba akan ruwa mm. kuma yara suka bi wasiyan babansu kaga babansu na farko ya yi imani na biyu ya yadda akwai lahira na uku ya yadda akwai hisabi na hudu ya yadda mummuna yayi na biyar kuma ya san za a tashi to a nan ne shubhar ta shigo masa cewa tunda za a tashi za a gamu da Allah kuma eh. zai hisabi kuma hisabin nan ba zai zo da kyau ba a zatansa da haka sai yake ga idan ya yi wannan dabarar hmm. ya kone kansa ya sheƙe tokar ba zai dawo ba. <laughs> so da haka ƴaƴansa suka bi wasiyar babansu ya mutu mai kwa a jana'iza a wanka a sallah a sali kafani a je abin ne sai suka banka masa wuta ya kone kurmus suka ɗebi tauka suka barbada a kan ruwa sai Allah ta'ala ya ce haɗu ka tashi kun fa yakun so da haka ya tashi Allah ce to me yasa kai haka eh. ce wallahi tsoron ka nake ji Allah na maka kaza na maka kaza ka ce ai ban ba ka hana ban hannu ba shine nake tsoron in muka haɗu za ka yi min azabar da baka taɓa wani irin ta Allah ce to je kana haife ma to kaga yanzu wannan mutum musulmi ba zai wannan ba so da shi ma jahilci ne yasa yayi na to kun ga wannan ya ma gudu ne ya zama to kai ya gudu mm. amma sai Allah ta'ala ya dawo da shi ya wato yi masa abin nan to a cikin bayani na na ce musu Allah ya yi aljanu daga wuta so ni yaro daga hannu ya ce malam to su tunda daga wuta aka yi su kuma an sa su a wuta za su kone na ce za su kone na ce a yanzu misali kai ba daga ba ƙasa aka yi ka ba mm. na ce amma yanzu ka taɓa jikinka za ka ga jini ya fito a cewan asalinka kaza ne mm. ba shi ke nufin wannan abin ko ba zai na ce wuta ma tana kona wuta wata wuta ta fi wuta na ce to kaga yanzu asalin madda su wuta ce mm. amma Allah ta'ala zai sa musu yadda za su ji zafin wuta saboda ba wuta ce yanzu ake ganin tana ci a jikinsu ba daga dai wuta aka ɗebo ka kera su kamar yadda mu ma yanzu ka taba mu ba kasa ka ji tana zuba ba hmm. amma kuma asalin madan mu kasa ce kuma kasa iya cin jikin kuma tana iya cin jikin dan adam ya kuma a saki kera shi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ukhra eh. nace kuma kaga ai dan adam abubuwa da yawa su zame masa tashi hankali nace yanzu in sanyi ya sanyi ai wahalar da mu yake in zafi ya zafi ai wahalar da mu yake nace kuma mutum ana iya kashe shi da sanyi ana iya kashe shi da zafi ana iya kashe shi da rashin iska saboda haka kasancewarsu an yi shi daga kasa ba shi yake nufin dole kuma sai abin da ƙasa take ci na ce zun ka ƙetta shana ka jefa akan wuta ai ba ba za ta kama ba mm. na ce to amma kaga kuma kuma dan jikin dan adam yana konewa <laughs> na ce saboda haka Allah da ya wannan zai iya wato sanya musu tasarrufin da su wutan ne aka yi su asali amma kuma wuta tana kona su kuma suna jin zafin wuta mm. haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.